والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم kai na sha wahala sosai kafin ya kara min nisa. Ki kawata zuwa ruwa. A'a ki In su kawai na gode ta zan kai. Kai to kuma ya zaki dai baki bani auko dan. ce, wani na manta wallahi. aku ada fanya itu ya yi kyau wannan fan ne ne wannan wala hakkin shahada umar biya Hakkin shahada tun da nake ban taɓa biya ba hasbunallahu wa ni'mal wakil haba ɗan uwa yanzu nan nawa kenan naira dubu ɗaya da ɗari biyu a duk shekara ki ne biya ba gaskiya salam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haƙƙin shahada wallahi tun da nake ban taɓa biyan haƙƙin shahada ba ni yanzu ya rayuwata za ta kasance 'yan uwana ƙannaina yayyuna da iyayensu suka yi shahada suka basu wani hali suke ciki kuɗin makarantarsu yanzu idan mahaifina aka shahadantar da shi ni ya rayuwata za ta kasance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan anko na fasa shi ƙawata mu je in biya haƙƙin shahada don Allah tabbas ƙawata da makara ba da ta kai gane kuskuren ki na rashin biyan haƙƙin shahada'u saboda mafi yawancin 'yan mata ba biyan haƙƙin shahada'u ne a gabansu ba anko ko wasu manyan wayoyi haka sun fi ɗauke mana hankula akan biyan haƙƙin shahada yawancin ƙawayen da suka yi ankon bikin nan na sirrika ba lallai bane a ce kowace ta biya haƙƙin shahada saboda yanzu an yi anko nan da yawa kamar mu kaɗai ma ne ya rage na ƙarshe wanda ba mu yi anko ɗin bikin to gaskiya ni kan kuɗin da ya rage mani na kwammace in biya haƙin shahada da dai in yi wannan hauko domin ni ma in samu rabo ƙawata. Haƙƙi fa aka ce mai ke ƙawata. Wallahi yana da matuƙar muhimmanci mutum da sauke dukkan wani haƙƙi da yake kansa akan haƙƙin shahada. Wallahi ƙawata daga yanzu na daina yin anko in har ban biya kuɗin shahada ba. Ke ni ko waya ta ce wallahi zan sayar in biya haƙƙin shahada da dai in je lahira Allah ya tambaye ni ko kuma a tada ni gaban shahidi. wanda ga iyalin shi cikin yunwa da kaskanci a ce ni ina ji da ya ina rike babban waya ko ina yin anko insha Allah daga yanzu duk wata sai na biya hakkin shahada tabbas ƙawata wallahi duk lokacin da na biya haƙƙin shahada ina ganin ci gaban rayuwa da mu'amala ta da duk wasu abubuwa da nake ina samun ci gaba sosan gaske amma ƙawata baki taɓa gaya min ba sai yanzu? Ke yanzu malama Fatima duk wakilan da ke yawo cikin gari da malaman da suke ta wa'azi akan cewa mu dage wurin biyan haƙƙin shahada in ce kike har yanzu baki ji na saƙon ba. Akwai saƙuna da daman gaske da su malam suna cewa mu biya haƙƙin shahada domin nauyi ne a kanmu. kice ce biki sani ba to a gaskiya ni ba san ko me zan faɗi maki ba akai. Kin san mi. wallahi ni duk tunani na sai iyaye ke biya ko sun zo gidanmu mu ni biya ni ba ruwa na kawai kwara in yi anko amma yanzu insha Allah duk wata sai na biya yake shahada a matsayina na ɗaliba wallahi tuntuni dama na tsara ma kaina a cikin kuɗin break dina duk kullum in aka bani kuɗin break zan cire wani abu kafin wata da wata ya zo in damƙa asasa ta shahada wannan tanadin nawa da na tanada domin in ba su ni ma kin bani shawara zan rinka cirewa kullum ina baki kina ajiye mani sai mu biya tare kawai insha Allah ta Allah tabbatar da mu ƙara mutum malam lafiya to ka zan wuce Idan su mama sun zo a gaishe min da su amma ba ni kati na zan ƙara. To ƙawata na gode aikin man bulala. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها yau an man tunatarwar da aka daɗe ana mani ita amma ban fahimta ba sai yau Allah na gode maka Allah ka bani ikon sauke wannan nauyi da ya rataya a kaina assalamu alaikum wa rahmatullah sunana nasir abdullahi na kasance ina biyan haƙƙin shuhada a kowane wata domin haƙƙi ne a kaina don haka abokan abokanaina da iyayena maza da ƙannena da yayyena mu kasance masu biyan haƙƙin shuhada don mu ma mu samu wannan babban rabon na shahada